Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin za a ji yadda babban taron rukunonin al'ummar Nijar da aka kammala a ranar 20 ga watan Fabrairun 2025 ya shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman. A cikin duka eh, eh, eh, muhawara ta al'umma ko ya zamto majalisa ne ko ya cikin biro-biro ne ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su. Sannan za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya game da jerin ayyukan da Cima Mali ke gudanarwa a jihar Maradi. don fitar da nakasassu daga halin ni'yasu. A girka musu 'yan sana'o'in da za su samu suna sarrafa kansu da kansu har kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu suna samun ayyukan hannu da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi. kamar sauran jama'ar kasar na kasassu a jamhuriyar Nijar sun halarci babban taro na ƙasa wanda gwamnatin riƙon ƙwarya ta shirya da nufin tantauna matsalolin da suka yi wa ƙasar tarnaƙi ta yadda za a bullo da matakan warware kullum da ya sarƙe. Wakilin masu buƙata ta musamman a Majalisar Matasa ta ƙasa Conseil National de la Abdulkarim Abdu Madugu. na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama a madadin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na ƙasa baki ɗaya. To lalle a cikin muhawara da aka yi da dama. So da yawa an ambaci wannan magana ta mutane masu nakasa. Da da yake akwai wakilai na musamman na mutane masu nakasa kuma akwai waɗanda su ba mutane masu nakasa ne kuma ba wakilan ƙungiyoyin su bane amma wanda suka gane cewa al'amari ne da ya kamata ƙasa ta mai da kai zuwa gare shi domin a yi aiki tukuru a hidda mutane masu kasa cikin eh, tsananin wahala da wariya da suke gani a cikin mu kuma cikin wayannan mutane akwai kwasina social da lajuna su nake wakili cikin ɗaya daga cikin maganunukan da muka tattauna kwarai a kansu shine ah, rayuwa ta mutane masu kasa kuma a gurgushe akwai akalla abu uku da muka tsayar akan haka na farko shine akwai abun da kira conseil national de handicap kama wani ah, eh, majalisa ce da za a kafa wadda za a sa ta kalkashin ko shugaban kasa ko firayim minista wadda eh, za ta tattara minister minister da ƙungiyoyi da dama duka wanda yake da baki akan wannan magana a tattara su ya zamto ana aiki tukuru akan mutane masu nakasa abin da aka lura shine cewa yawanci ana sa wannan eh, kulawa na mutane masu nakasa kalkashin wani minister ko minister la population ko na mai kula da kiwon lahiya ko na al'umma ka gane ko to wayannan minister so da yawa ba su da karfin da za su jawo ka wani inda yake kula da harkar kuri ko da yake kula da harkar matasa da abun da saura da haka nan eh, ya kama da haka nan domin su yi aiki akan eh, nakasa da abun da ya kama da haka don abun da ya kamata a yi shine a sa wannan konsai domin eh, ya zamto an tara kowa karkashin shugaban kasa ko prime minister abu na biyu da aka ce shine kasan zancen barace da barace da ake cewa to lallai mutane masu nakasa su da sun ce ba su san bara amma suna buƙatar tallafi baka cewa misali dan shekara 60 70 wanda ya yi shekara 40 yana bara ka gane ko bai da ah, wani aikin ba wannan ba kai tsaye ya barbara in dai ba a sa abin da ake kira mai zurda kumfani man ba to lalle an ce a kira wani a kirkiro wani fon asusu ka gane ko wanda zai kawo tallafi ga mutane masu nakasa abu na karshe aka ce a cikin duka eh, eh, eh, muhawara ta al'umma ko ya zamto majalisa ne ko ya cikin biro biro ne ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su dukkan abubuwan da aka tsaida da abubuwan da aka tattauna kana ganin akwai yiwuwar lalle kuna da kwarin gwiwar cewa masu bukata ta musamman za a ba su kulawa ta musamman a nan gaba a nan Nijar. Eto eh tunda eh, Asis an ce ta ce babban muhawara ta kasa ko ba haka ba an samu wakilan kasa ga baki ɗaya na ciki da na waje sun haɗu sun eh, ba da shawarwari to wayannan shawarwari ka gani ba karamar shawar ba kananan shawarwari bane shawarwari ne kwarara wanda muna ganin cewa insha Allahu shi da kanshi shugaban kasa cani ya ɗauki alƙawarin cewa insha Allahu shawarwarin da muka bada zai aiwatar da su kenan kaga muna da kwarin gwiwa to daga babban ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke birnin Yamai zamu nufi gundumar da kwaro da ke jihar Maradi domin jin irin rawar da wata mata ke takawa a yunkurin fitar da takwarorinta na kasassu daga halin ƙasƙanci, Faɗakarwa akan muhimmancin aikin yi ko wata sana'a da ba da horo akan irin waɗannan ayyuka da tasirin ilimin yara na kasassu na daga cikin abubuwan da Cimamali ta sa gaba. su ƙungiyoyi masu zaman kansu da al'umma da magabata na gari wace irin hulɗa suke yi da gajiyayyu wa'anda suka samu raunin jiki na tafi wannan waye kai tare da eh, 'yan trup tare da masu garuruwa da sauransu ana hira cikin wannan waye kai da muka yi karkara rol in madan gurguwa na ɗauka don a nuna ma mutane cewa shi ma gurgu ko makaho ko wane ne mutum ne kamar kowa a yi hulɗa da shi cikin al'umma a kai su su nemi ilimi suna iyawa inda ka gani yanzu a karkara yaron duk da ya samu wani rauni ga jiki malam masar zamne za a shi duk a wace a tahi masu zuwa gona sun tahi masu uzurin su sun tahi shi kohar gida za a aje sha aji mai dan kwano mm. wanda ya zo mai dala mai yabba shi kawai dai bai da wani unhwani a aje shi na abara akwai tausai mm. to wannan abin shi yasa na ga hali yanzu malam mansur na girka kungiya mu ta guragu a nan garin da kwarwar da ake ce mata nemi na kanka bakin gwalgwado muna kai kokenmu ga magabata ga masu hannu da shuni ga ƙungiyoyi masu zaman kansu a tallafa mana a tallafa ma 'yan bayanmu sabida kowa ya samu abin dogaro da kanshi sabida yau in a ce gajiyayye in ya tashi da sahi ya sai inda za ya sarrafa wani abin da zai saidawa ya samu dala biyar dala goma bara ba za ta taba bashi shawa ba to wannan kokowa ta ce muke yi a kan a girka musu 'yan sana'o'in da za su samu suna sarrafa kansu da kansu har a kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu suna samun ayyukan hannu da horo da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi su masu samu rabonsu in Allah ya. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin abdulkarim abdu madugu da fatima mali da mansur sani a maraɗi sai producer Julie Lazarus Grisham. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa muke cewa a huta lafiya. ilimi.